This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba ya kuma makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da kuwa wannan shiri na la'asariyar yau talata hudu ga watan Yuni shekarar da da hudu Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanan labarai. Ya zuwa yanzu babu tabbaci a kan cin mai yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi tsakanin Isra'ila da Hamas. jami'an ukraine sun ce rasha ta kai harin rokoki a tsakiyar birnin nipro wanda ya raunata akalla mutane bakwai koriya ta kudu ta dakatar da wata yarjejeniyar sassauta tashin tashina tsakaninta da koriya ta arewa lamarin da ya bai wa sul damar ci gaba da ayyukan soji tsakanin kan iyakar da ke tsakaninta da koriya kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin kwadago a najeriya sun dakatar da yajin aikinsu na tsawon mako guda amma kafa kwamiti ko kuma ce miki kwamitin nan da suke magana albashi wanda aka yi buruza su sun dawo yanzu an ba mu sati daya a nan da sati daya za a faɗi albashin da ya dace da 'yan najeriya bayan haka za ku ji cewa bankin duniya ya amince da bada bashin dala miliyan 250 na kungiyar gaban kasa da kasa ida ga kasar ghana domin tallafawa harkokin hada-hadar kuɗi a kasar kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki na muhammad hafiz baballe wanda a yau shirin zai duba hanyar da za a bi a magance rikicin tsakanin manoma da makiyaya a najeriya muna kuma dauke da sakonnin ku masu sauraro da aiko mana ta hanyar imel. amma yanzu a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Ya zuwa yanzu babu tabbaci akan cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi karin tallafin jin kai da sako wasu daga mutanen da hamas take garkuwa da su a gaza yayin da hamas ta kama baki ta yi shuru a kan tayin da aka yi mata jami'an isra'ila kuma suna ta baban wasu sharuɗan sannan amurka tana yunkurin ganin cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da yarjejeniyar da kuma ganin an aiwatar da ita wani daftarin yarjejeniyar da muryar amurka ta samu ya buƙaci hamas ta amince baki ɗaya sannan ta yi aiki da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da sharaɗi ba abin da daftarin yarjejeniyar ya kunsa ya bukaci cewa gaggauta aiki da yarjejeniyar zai taimaka a kai ga tsagaita buɗe wuta janyewar dakarun isra'ila daga yankin da mutane daga yankin da mutane suke zaune a gaza sako waɗanda ake garkuwa da su ƙarin tallafin jin kai farfado da muhimman bukatu na yau da kullun da komawar 'yan filastinu fararen hula zuwa arewacin gaza mai magana da yawun ma'aikatar wajen amurka matthew miller ya faɗa wa manema labarai ranar litinin cewa an yi wa hamas ta yin yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta tun ranar alhamis amma ya zuwa yanzu bata ce ufan ba ya ce muhimman sharuɗan da yarjejeniyar ta kunsa suna kama da sharuɗan da hamas ɗin ta gabatar makonnin da suka gabata jami'an ukraine sun faɗa yau talata cewa rasha ta kai harin rokoki a tsakiyar birnin nipro wanda ya raunata akalla mutane bakwai sojojin saman ukraine sun ce sun kakkaɓo rokoki samfurin iskander ke mai cin dogon zango guda biyu a yankin gwamnan yankin sarhi laisak ya wallafa a manhajar telegram cewa baraguzan rokokin sun lalata gidaje da wani asibiti sojojin ukraine sun kuma rawaito kakkaɓo wasu jirage mara matuka biyu a yankin chernihiv babu rahoton samun raunuka ko lalata wani abu a nan ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa yau talata cewa ta kakabo jirage mara matuƙa mallakin ukraine a yankin belgrade koriya ta kudu ta dakatar da wata yarjejeniyar sassauta tashin hankali tsakaninta da koriya ta arewa kamar yadda jami'an tsaro suka shaida yau talata lamarin da ya bai wa seoul damar ci gaba da ayyukan soja a tsakanin kan iyakar da ke tsakaninta da koriya shugaban kasar koriya ta kudu yun sung ya yi na'am da matakin wanda ya kasance wani bangare na martanin seoul bayan da pyongyang ya aike da jerin balan-balan da ke balan-balan cike da juji da bahaya a yankin koriya ta kudu wannan matakin ya baiwa koriya ta kudu damar sake fara rawar daji wanda ya hada da horon harbi da harsashen gaske akan iyakarta da kuma tsibirin gabar teku ya kuma ba da dama a ci wato ya kuma ba da dama a ci gaba da yada farfaganda da kutun magana a koriya ta arewa an kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar Ƙungiyoyin kwadago a Najeriya sun sanar da ɗage yajin aiki na wucin gadi. lamarin da ya sanya dakatar da fafutukar neman ƙarin mafi ƙarancin albashi na tsawon kwanaki biyar ƙungiyoyin sun ce za su kwantar da hankalinsu ne zuwa mako guda amma ba dakatar da yajin aikin gaba ɗaya ba don baiwa gwamnatin tarayya lokaci su ga gaskiyarta ga dai rukan ya basha da ƙarin bayani a wannan rahoton bayan zaman da ta yi da mambobinta haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta nlc da tuc sun bayyana janye yajin aikin da suka shiga a ranar litini yajin aikin da ya janyo rufe wuraren ayyuka ofisoshi masana'antu makarantu bankuna da dai sauransu sai gashi a yau talata kungiyar ta kwadago ta janye yajin aikin ta kuma hakan ne sa na tuntubi comrade nasir kabir wanda shine sakataren tsare-tsare na kungiyar ta kwadago a najeriya kuma na fara ne da tambayarsa ko akwai wata matsaya da suka cimma da gwamnatin tarayya kafin janye yajin aikin wannan sai ce kusan babban nasara ne ba ga kungiyar kwadago kawai ba duk ma'aikatan najeriya ne da kuma ah, talakawa ah, tun da muka shiga wannan aiki yajin aiki mun shiga ne da dalilai biyu ah, to ina mai tabbatar miki a jiya tun mai kallon talabijin ya ga inda muka tattauna da gwamnatin tarayya a inda dama sun yi burus da wani abu da ake yi amma da aka fara wannan yajin aiki don mahimmancin wannan yajin aiki suka yi amai suka lashe yanzu batun maganin karantan abin nan mafi kankancin albashi na dubu sittin a yanzu sun janye wannan magana nasu za a yi ƙari a kuma yanzu an makafa kwamiti ko kuma ce miki kwamitin nan da suke magana albashi wanda aka yi buruz da su sun dawo yanzu an ba mu sati ɗaya a nan da sati ɗaya za a faɗi albashin da ya dace da 'yan najeriya to kamar yadda ka faɗa a kun bayyana cewa kun janye yajin aikin ne na tsawon mako guda to wannan yana nuna cewa za ku iya komawa yajin aikin ne bayan wannan wa'adin a tabbas ai mu yanzu an sha mun warke ai an daina maganar ai yarjejeniya a mu amince gwamnati ta sa hannu mu sa hannu daga baya su zo su ki aiwatar da wannan yarjejeniya saboda haka yanzu kungiyar kwadago a karkashin jagorancin shi comrade joe ajero a wanda dukkan mu yan kwadago mun san shi kuma yawanci wayanda ma ba yan kwadago ba sun ga irin ayyukan da yake mutum ne wanda yake da jajircewa akan abin da ya shafi al'amuran talakawa ko kuma ma'aikata a Najeriya. Saboda haka wa'adi muka ba su tunda sun ce a nan da sati ɗaya za su fitar da kuɗin da idace mun zuba ido muna gani kuma za mu gani matukar inda su aiwatar da wannan abu ba yana mai tabbatar miki babu gudu babu ja da ba wannan aji aiki da ba mun dakatar bane a'a mun dan janye ne na wannan mako shida din saboda haka idan ba su aiwatar da wannan abu ba a cikin wannan dan wannan kwanaki da muka bayar din a to yana mai tabbatar miki za mu koma to kuna ganin za ku cimma ku a wajen gwamnatin tarayya a to gashi dai a yan najeriya suna gani ai da cewa suka yi kwata-kwata ba za su saurari kowa ba mafi ganganta albashi a dubu sittin ne daga nan babu karin kokobo ba kuma inda za su ba za su biya komai ba suka kawo su dalilai kasa ba kuɗi da shauransu mu kuma muka turje muka nuna musu a ah, don kun babu kuɗi kuɗaɗen da ake ta da hana kasa ake ta kwashe ina ake samu su kuma ku a matsayin ku na yan siyasa kuɗaɗen da kuke biya kuke biya wa kanku da bukatun ku na ku da kuke fita turai da shauransu duk da ake samu wayannan da haka amma mun gaya musu ba mu yarda da wannan magana nasu ba ko muna kan bakanmu. Yanzu dai hankalin 'yan kasar ya karkata ne wajen ganin matsayar da za a cimma nan da mako guda. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Rukayya Basha da wannan rahoto. Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da kuma instagram yanzu ko ga aisha da ci gaban labaran duniya ran farko a tarihin mexico an zaɓi mace shugaban ƙasa ta farko kuma bayahudiya masana sun ce claudia sheinbaum za ta fuskanci manyan kalubale a sa'ad da za a rantsar da ita a matsayin jami'ar mexico mafi girma abinda wata babbar kawar amurka ta faɗa wa muryar amurka kenan a zaben da aka samu gagarumar nasara an zaɓi claudia sheinbaum mai shekaru 61 a matsayin mace ta farko a matsayin shugaban ƙasa kuma bayahudiya domin jan ragamar kasar mexico kasar da ke da kiristoci 'yan ɗarikar katolika mafi rinjaye inda maza suka mamaye fagen siyasa a tarihin kasar na sama da shekaru 200 yakin neman zaben shenbon kwararriya a fannin kimiyyar muhalli kuma wacce ta taɓa rike mukamin magajiyar birnin mexico ya mai da hankali ne akan alkawarin ci gaba da manufofin shugaban ƙasa mai ci andres manuel lopez obrador zababbiyar shugabar mai ra'ayin kare haƙoƙin ma'aikata ta jinjina wa matan mexico bayan da aka bayyana sakamakon zaɓe na zagayen farko wanda ya nuna ta samu kaso 58 na jimlar ƙuri'un da aka kaɗa No llego sola. Llegamos todas. I did not arrive here alone. Ta ce, ba ni kaɗai na yi nasarar nan ba, mun yi nasara da zaratan matan da suka ba mu ikon ƙasarmu da magabatanmu da iyayenmu mata, 'ya'yanmu mata da jikokinmu mata. Kafafen yada labaran Amurka sun ruwaito cewa shugaba Joe Biden zai kaddamar da wata doka yau talata wacce za ta rage yawan mutanen da za su samu damar shigowa neman mafaka daga kan iyakar amurka da mexico a bisa bayanan jami'an gwamnatin dokar za ta ba da damar rufe kan iyakar da zarar da zarar aka samu alkalman mutane 2,500 a duk mako a dukkanin mashigan amurka da mexico dokar za ta fara aiki ba tare da bata lokaci ba da zarar biden ya rattaba hannu a kai kasancewar alkaliman sun dara wanda aka amince tun farko shugaban zai kaddamar da wannan dokar ne karkashin wani sashen dokar bakin haure da wanda aka samar tun shekaru 72 wanda aka fi sani da 212f wanda ya baiwa shugaban kasa iko rufe kan iyakar kasar ga duk duk wani rukunin bakin haure da za su iya zama haɗari ga ƙasar. A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bankin duniya ya amince da bada bashi na dala miliyan 250 na kungiyar ci gaban kasa da kasa ida ga kasar ghana don tallafawa harkokin hada-hadar kuɗi a wani aiki na gyaran sashen kuɗin kasar na tsawon shekaru biyar a wata sanarwa da bankin duniyar ya fitar ga idris abdullah bako da ƙarin bayani a wannan rahoton Ƙungiyar raya ƙasa da ƙasa ko IDA a takaice wani reshen bankin duniya ne da aka keɓe domin taimakawa ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi. Kuma kamar yadda sanarwar ta ce, wannan lamuni zai taimaka wajen ƙara bunƙasa sashen hada-hadar kuɗi na Ghana bayan shirin gwamnati na musayan bashin cikin gida wanda ya shafi wasu cibiyoyin hada-hadar kuɗi a ƙasar. Masani kan harkokin kuɗi da tattalin arziki Hamza Tijjani ya yi ƙarin bayani kan wannan bashi da Ghana ta samu. Wannan bashi da gwamnatin ƙasar Ghana ta ciyo daga bankin duniya duniya kudi kimanin miliyan 250 na dalar amurka kudi ne da yake gwamnatin ta ciyo don ta magance matsala da wasu bankunan kasa ke huskanta da sannan kuma wasu cibiyoyin gwamnati baki daya to wannan ko ya biyo ne lokaci da yake gwamnati ta yi musayar bashi don tattaunawa da ta yi da asusun ba da lamuni don neman agaji to wannan abu da gwamnatin ta shigo da shi na musayar bashi ya addabi wasu bankuna sannan wasu cibiyoyin gwamnati ba sa iya yin tafiyar da harkokinsu kamar yadda suka bukata bukata to na ga haka ne gwamnati ta bukaci wannan bashi don a yi a taimaka musu a yi a farfado da su kuma matsala da ake fuskanta na harkan kudin kasar ghana a yi a magance shi baki daya kamar yadda roberta lieko daraktan bankin duniya na ghana liberia da saliyo ya ce wannan bashin zai taimaka wa ghana da masu hada-hadar kuɗi zai amfanar da bangaren hada-hadar kuɗi da tattalin arzikin ghana ta hanyar tallafawa masu ajiya da sauran masu amfani da kuɗi da tanadi sai dai masani kuma mai shari kan tattalin arziki sarki in da hashir ni ya ce wannan bashi zai taimaka ne na ɗan gajeren lokaci idan aka yi la'akari da matsalolin kuɗi da kasar ke fuskanta kudin ga babban kudi ne yana da matukar yawa amma kuwa idan ka duba irin basussukan da ke aje ba abu bane da zai taimaka muna kwarai hakan gaba saboda kaman ka je ka karbi rance ne za ka biya da shi basussuka ya za ka yi ka biya basussukan alhali kudin nan da kake karban nan rance ne ba wai kana sa cikin aiki da zai haifar da wato wasu kudade masu dimbin yawa ba saboda shi kudin ga ya ba mu walwala cikin kwanuka biyu saboda an ce ba kwana ba cikin shekarar ga kawai da sako duka ba ya ba mu walwala kwanuka biyu amma kuwa ba zai taimaka muna na dindindin ba wasu 'yan gana sun bayyana mabambantan ra'ayi game da amfani da bashin inda ya dace kira muke yi ma gwamnati kamar yayi kokari ya tabbatar da daidaituwa da saka irin kudaden da muke samu na tallafi inda yake ya dace da yake kasa duka da mu ci amfani kar dai zama na kaman kudade na shiga kuma abin da ke da su shine ana tattalin yadda da yi a yi nasara cikin zabe amma ba a saka waɗannan kudade wurin ci gaban kasa ba ne. Rancen dola dari biyu da hamsin da bankin duniya ta ba Gana. ya taimaka da waɗansu bankunan kasa. Yasa in dai gwamnati samu kuɗin ga daga bankin duniya duniya ya ba wa dangan bankuna ya yi kamar gwamnati ta kara ba su jari ne kuma su ma sun doki wanga kudi su ba kamfanoni da yan kasa rance wanga kuma ya taimaka wurin bunkasa tattalin arzikin ghana ƙungiyar raya ƙasa da ƙasa ida da ke ƙarƙashin bankin duniya na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun taimako ga ƙasashe saba'in da hudu mafi talauci a duniya talatin da tara daga cikinsu suna nahiyar afirka ne idris abdullahi bago sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana To madalla a gaida Idris Abdallah Bako da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 15, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karmu wanda baya shi ne ta da mu sannadi na arziki. Najeriya dai ba wani sabon abu bane rikici tsakanin manoma da makiyaya yayin da kowannen su ke zargin dan uwansa da laifi a rikicin da ke afkuwa. Gwamnatoci da dama da suka shuɗe sun sha ɗaukan matakai domin kawo ƙarshen wannan rikici amma har yanzu ana samu nan da can. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Munasira da Mail Hikaya ya tattauna mana da wani babban manomi kan hanyoyin da za a magance fitina ko rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya musamman arewacin najeriya ina tare da alhaji isa tafi da mafin da ya rima muri babban manomi a najeriya waɗanne dabaru ne za a bi wajen magance faɗan nan da ake samu tsakanin fulani na makiyaya ko kuma in ce da wasu al'ummomi na arewa maso tsakiyar ƙasa abin da yake faruwa mutane biyu ne wa'inda suke ya kamata suna shuɗe ni in shuɗe ka amma saboda gangancin magabata manya da kuma wa'inda ya kamata su daidaita abubuwa suka bar abubuwa suka lalace har suka dawo suna faɗa maimakon su haɗa kai manomi yana fidda kayan gonansa bayan ya sami kayan gonansa akwai harawansa akwai harawan wake akwai ganyen shinkafa akwai ganyen dawa masara bawon rogo da molosis na rake da kuli-kuli na gidansa da kuli-kuli na waken soya don allah idan an fidda kuɗi an mai da wannan gudanar da kasuwanci na wasu kungiyoyin da suke zaune inda manoma suke su saye kaf abinda da manoma suka rage daga watan tara goma sha ɗaya sha biyu watan ɗaya a samo injuna na zamani da ɗakuna na zamani a niƙa su a ajiye duk makiyayi ya zo ya zauna a gonakin nan da suka cire kayan gonan nan ana ba shi iyakan abin da bukatan shanunsa yake so na harawan nan yana kwanciya yana zuba musu kashin taki da fitsarin shanu yana cin wannan ba wai a kyauta ba kafin ya tashi za a ɗauki yawan shanu da ya kawo da abin da aka ba shi tsadansa a sa ya sai da shanu biyar ko shida ya biya ya kare da gona na farko gona na biyu kafin damina ga inda aka sara saboda ya yi kiwo yana kiwo a wajen koma in an yi rani da damina harawan nan ya ishe shi in ba haka ba kuma a ci gaba a yi gidajen kiwon shanu inda ake kira fatinin lot ko cattle bank inda makiyayi zai zo da saniya ɗari a auna su nauyinsu da darajansu a bashi receipt da shi da 'ya'yansa su zama ma'aikatan gidan suna shayar da shanu ana ɗaukar nonon ana sayarwa ana ɗiban kashin shanu ana zuba masu gonakin da aka tara harawan nan bayan wata shida saniya tana iya karuwa kilo uku kowane rana in ta sami abinci zaunanne ruwa zaunanne wajen kwanciya mai lafiya idan saniyar nan ta zo kilo 300 bayan wata shida ta karu da kilo 500 ta je kilo 800 wanda ya kamata ya sayar a lokacin kilo 300 nan kudinsa bai wuce sittin ba da kai kudin 800 kudinsa ya tashi 180,170 naira 300 naira 350 kowane kilo na nauyin saniya a wannan wurin lokal gamman da aka zauna aka yi wannan girmar da shanun nan za su iya cajin kowane sani aka sayar dubu biyu zuwa dubu uku sun sami kudin shiga mai kamfanin zai iya cajin mai saniya dubu arba'in zuwa hamsin kudin ba da abinci a wata shida ba zai kibiya ba saboda ya ga ƙari direct a jikin saniyarsa don allah in an yi wannan an yi bafulatani saboda ya yawo ne duk fulanin da aka yi wannan gidajen shanu suka zauna wuri daya za a musu rigakafi na 'ya'yansu za a musu magani na 'ya'yansu matansu za su je maternity in suna haihuwa duk allah ba mu ci gaba a yadda duniya take son shi gaba ba wato da alhaji isa wannan ya nuna dole ne sai an shigar da dabarun zamani in ana so a kawo karshen wannan matsala ta manoma da makiya ba yadda za a yi jama'a na karuwa ƙasa na zaune bai karuwa shanu suna karuwa saboda yawan magani da kuma bukatun da jama'a suke so karin darajar saniya na karuwa darajar da shekara lokacin da muke yara aka sai da shi dubu shida yanzu wannan saniya dubu ɗari da arba'in ake sai da shi ya za a yi mutum ɗaya ya sa dukiyar miliyon hamsin a gabansa da shi da matansa su tashi suna kaura. ba dole barayi su tare ci su kwashe kayan ba amma an aje su inda saniya dubu ɗari suke ya zama zuriya wajen 60 zuwa 70 za su iya ba da security wa shanun nan za su iya ba da ma'aikatan da za su tafi makaranta su yi koyo saboda su gudanar da shanun nan za su iya ba su abinci kuma ga karuwa da za su yi wa local government da state government matashiya gare ka a botswana wannan ita ce ake amfani da shi tanganyika nan ake amfani da shi har kamaru irin wannan hikima ake amfani da shi mu ne a Najeriya har yanzu ake danganta bafulatani da mugunta kawai na hukuma ana jiran ya ci saniyansa ya ci kara ɗaya a gonan wani a sai da saniya ashirin a ce an biya ba yadda za mu yi sai mun canja al'adunmu kuma ba a yi bafulatani don ya zama wahalalle ba daga halittar jikinsa ba a yi shi don ya zama wahalalle ba shi yake da mata mafi kyau duk wani kabila a kasar nan in yana so ya auri mata kyakkyawa fulani zai je ya aura amma sai a bar su haka ba za a canja hikiman da suke tafiya da rayuwarsu ba to dole ne mu fulani mu canja kanmu wato alhaji isa wasu fa suna cewa da gangan aka sare burtalin shanun nan aka yi gonaki eh, inda watakila da za a dawo da su tunda fulani sun saba ya wace a wacen nan da watakila da an magance wannan matsala Allah sure lokacin da aka yi census na 1963 nigeria ba ta wuce miliyan 60 ba census na 2003 nigeria tana da miliyan 160 bukatun jama'a na karuwa yawan jama'a na karuwa ina za ka sami fili a shi baya karuwa a ce zai biya bukatan wanda yake so ya tashi na ya je zauna na duk duniya sun manta da tashi mu kaɗai muka ragu da wannan al'ada ya kamata mu manta yau dai saniya tana son abinci mai kyau wajen kwana mai kyau magani mai kyau Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarashin tattaunawar zu a madadin yariman muri Alhaji Isa tafi da mafindi da wakilin Abuja Nasira da Mel Hikaya sai kuma Jude Ladas Gresham da ta taimaka ta mana sauti da bada umarni.

yanzu kuma ga sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sako mana farko na cewa Assalamu alaikum. VOA Hausa don Allah ina kira ga 'yan kungiyar kwadugun Najeriya da gwamnatin Najeriya da su gaggauta sasantawa da juna domin kawo ƙarshen wannan yajin aiki da muke ciki na ƙarin mafi ƙarancin albashi ganin cewa rashin kawo ƙarshen wannan yajin aikin malam talaka kaɗai ne zai sake shan wahala. Sako daga Salu Isa Fana. mu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madatai da Magaram da Isu Makeri Madatai da iliyasu Yakubu gawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Hadabi Mai Kwamfuta Mai Yama. Suka ce salam VOA e. muna taya kasar ghana murnar zama ƙasa ta farko mafi haƙar zinari kuma wadda tafi fi kowace ƙasa ƙarfin arzikin zinari a duk afirka da fatan jam'iyyar new patriotic party wato npp ta shugaba na na akufa ado mai mulkin kasar ta ghana za ki wa al'ummar kasar kimara su masu ɗanɗani daɗin arzikin karfe nan mai daraja da allah ya shimfiɗa a ƙarƙashin ƙasar su wannan saƙon na cewa zuwa ga filin wasiƙu masu sauraro salam voa hausa to shugabannin ƙungiyar kwadago da hukumomi a najeriya in dai saboda talaka ne kuke jayayya game da karancin albashi da ma'aikata to ya kamata ku sasanta tsakanin ku saboda gaskiya talakawa suna cikin ukuba daga malam umar kamba ya wuri da dan asabe mai fata ya wuri sai kuma wannan sako da ke cewa gwamnatin jihar neja yana taya ku jimami da alhini bisa mutuwar wasu gwamman mutane a karamar hukumar shiroro da ke aikin haƙan ma'adinai da fatan allah ubangiji ya ji kansu da rahama ya kyautata namu ƙarshe daga haruna muhammad katsina sakonmu na ƙarshe ko ya fito daga shehu adamu rijau ya ce najeriya mu ta gado muna roƙon allah ya karkato da hankalin shugabanninmu a kanmu su daina gasa mana aya a hannu domin dai bai kamata a ce mu yi musu rana ba amma kuma su su yi mana dare da tsakar rana kuma gashi ana rana da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice to baba a takaicen ya zuwa yanzu babu tabbaci a kan cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi ƙarin tallafin jinƙai da sauko wasu daga wasu daga mutanen da hamas take garkuwa da su a gaza yayin da hamas ta kama baki ta yi shuru kan tayin da aka yi mata jami'an isra'ila kuma suna ta baban wasu sharuɗa sannan amurka tana yunkurin ganin cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da yarjejeniyar da kuma ganin an aiwatar da ita jami'an ukraine sun faɗa yau talata cewa rasha ta kai harin rokoki a tsakiyar birnin dnipro wanda ya raunata akalla mutane bakwai sojojin saman ukraine sun ce sun kakkaɓo rokoki samfurin iskanda ke mai cin dogon zango a yankin guda biyu a yankin gwamnan yankin sarki lysak ya wallafa a manhajar telegram cewa baraguzan rokokin sun lalata gidaje da wani asibiti koriya ta kudu ta dakatar da wata yarjejeniyar sassauta tashin tashina tsakaninta da koriya ta arewa kamar yadda jami'an tsaro suka shaida yau talata lamarin da ya baiwa seoul damar ci gaba da ayyukan soji a tsakanin kan iyakar da ke tsakaninta da koriya to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lasariya idan allah ya kai mu a shirinmu na dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za mu ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan ko nawa kuke gani ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta biya ma'aikata mafi karancin albashi. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona wa mayu da ta shirya ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan la'asariya. Baba ya ko makeri ne nake muku fatan alkhairi. an huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa wassalam.